بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله رمضان شكرا دبولة shekara dubu da ɗari hudu 29 ga watan hudu na shekara ta 2021 miladiya daga masallacin jami'ar ATB a bauchi inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu yusuf alaihi salam yau za mu tashi daga aya ta 58 da yardar allah allah ka bamu mu dacewa mu karanta daidai ka bamu mu dacewa mu fahimta a daidai ka bamu mu dacewa mu yi aiki da daidai na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

sun zo ƙasar masar fadakalu alaihi suka nemi iso suka shiga zuwa gare shi fa'arafahum sai annabi yusuf ya gane su wa hum lahu munkirun alhali su ba shaida shi ba Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cikin zuwa inda muka tsaya a jiya cewa annabi yusuf alayhi salam Allah ya bashi tamakuni a bayan ƙasa wa kazalika makkanna li yusufa fil ardi ya ha haifu ya sha yana juyawa yana yin abubuwan da ya ga dama a bayan ƙasa Allah maɗaukakin sarki ya ce ya bashi wannan ɗaukaka yana cikin mulki malaman tarihi suka ce ya yi mulki har an kai shekaru bakwai na shekarun farko na fassarar mafarkin sarki wanda za a yi cikin ƙoshi da arziki da wadata sannan an tsara waɗansu shekaru biyu daga cikin shekaru bakwai na wahala da yunwa an samu shekaru tara kenan yana kan karagar mulki yana matsayin prime minister ana cikin wannan hali su kuma a can a kana'an da babansu da su ‘yan uwansa da iyayensa mata labarin yusuf ya yanke musu kwata-kwata ba inda suke jin labarinsa don haka bisa ga kyakkyawan zato musamman a ɓangaren su yusuf ya mutu ko tasa ta ƙare gaba ɗaya an shafe shi daga rekodin tarihi an yi dilitin ɗinsa daga mutanen da ake labarin cewa suna raye za ka suna ta sha'aninsu a gida dama abin da suke so kenan amma duk tsayin wannan lokaci babansu bai daina ambaton Yusuf ba don can gaba za mu ji za su ce tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf don haka suna cikin wannan hali lokacin da ake wadata dukkan yankuna na ƙasashe su ba suna da wadata ba masar ban shi kadai amma yanzu an zo an fara wahala wahalan nan ta haɗe dukkan yankuna ne na ƙasashen larabawa ba ƙasar masar kadai ba da kuma waɗansu yankuna na ƙasashen da suke kewaye da wurin birnin kan'an birni ne wanda yanzu waɗansu ƙasashen sun shafe shi yanki ne da ya faɗa a yankunan da suke ƙarƙashin ƙasar isra'ila da ƙasar falastino a yanzu kamar yadda a yanzu ba a ce sham ƙasashe ne da suka haɗa kamar ƙasa hudu ko biyar ƙasar isra'ila ƙasar falastino ƙasar jordan da kuma ƙasar lebanon duk wannan ita da ana ce mata sham kaga yanzu ba sham sannan da ƙasar siriya ƙasa biyar kenan to amma kamar yadda a da ake da sham haka kuma a da ɗin ake da kan'an ana fahimta da ba isra'ila ba wace ce to wannan kan'an ɗin can ne galibin annabawa suka rayu annabi ibrahim ma a ƙasar falastino shi ma ya rayu da tsakanin wurin da ƙasar iraki annabi luke a kusa da wannan yankin ne annabawa da yawa dai a wannan ɗan tsakanin ƙasar falastin don allah maɗaukakin sarki ya ce al'ardun lati barak na fiya ƙasa ce wadda take da albarka yawan annabawa duk anan suka rayu to iyalan annabi yusuf da danginsa duk a can suke ka dubi nisan tafiya da ke tsakanin wannan wurin zuwa egypt a yanzu haka shi yana nan da yake tun yana ɗan ƙarami ya tashi don haka yanzu nan ya sani shi ma bai san komi akan labarin iyayensa ba kai ka ce an raba bayansa da gabansa tun da yana ƙanƙani ballantana zai fara tunani ni ya ɗan ina ne ina iyayena ana fahimta gashi nan Allah ya bashi daula su kuma ‘yan uwansa suna can yanzu yunwa ta fara yawa sai labari ya fara karaɗe ƙasashen duniya da suke wannan yankin cewa in kuna son abinci fa sai an tafi ƙasar masar can ne inda suke da wata gwamnati mai tattali wadda ta tara kayan abinci na shekara bakwai wadda daga cikin wannan kayan abincin ne ake ciyar da ita ƙasar masar da ma ƙasashen da suke yankunan wannan area don haka ko da ku ba 'yan ƙasa bane in kun je za a baku wata gwamnati ce mai adalci duk mai neman taimako tana taimaka mata wannan kuma ya nuna cewa wannan yunwar da aka yi ta wanda sarki ya mafarki ba ta tsaya a sa kadai ba yankuna da yawa na wannan tsakanin duk an yi wannan famar yanzu an yi shekara ɗaya an fara shiga tasku abin da ake da shi ya ƙare su kuma ba su yi noma ba kuma ba su samu wanda ya ce musu ta ta ba a sinina na da'abar ba za su yanzu sun fara shan wahala daga farko farko shi kuma ya sa an yi manya-manyan silos an ajiye abinci an yi manya-manyan rumbuna da rizabuwa na abinci an tara lokacin da ake yin noma da ana da arziki ya sa an yi ta yi har ana gani kamar asara ce yanzu kuma bukatar ta zo yana ɗibawa kaɗan kaɗan gwargwadon bukata illa kalilan min mata akulun illa kalilan min mata Shi ne Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana a nan cewa ‘yan uwan annabi Yusuf yunwa ta taɓa su a can don haka ƙarƙashin umarnin mahaifinsu sai aka ce da su su tafi ƙasar masar su je su nemo abinci sai suka shirya shirin tafiya akan raƙuma saboda lokacin da shi ake tafiya don can za mu ji wani zadu kai laba'i za ka da raƙuma suka taho suka dun faro shi ne Allah ce wa za a ikwatu Yusuf yanzu da tuntunin da ake ta labarin nan ba a sake waiwaya kan maganar waɗannan ‘yan uwan ba da duk faifayin ya mai da hankali akan annabi yusuf ne a nan da abin da ake toyawa a masar amma shi ma annabi yusuf waɗannan shekarun tun wancan lokacin bai sake ganin su ba kuma bai sake jin labarin su ba kwata-kwata to yanzu an dawo shafin labari akan waɗannan ‘yan uwa shine Allah ce wa ja'a ikhwatu yusufa ai wa qadimu min biladi kan'ana ila biladi misr fadakalu alai sai suka samu shiga har zuwa wurin sa domin ba ka samun approval nawa za a baka sai ka je ka gan shi da kansa saboda sai an yi bincike tukunna domin ba za a rinka bayar da kaya da ake gani ana jira tsora shekara biyar yanzu na ƙasa a ba wa mutum haka kawai ya yi shuwa-shuwa wanda zai je ya sayar ba sai an tabbatar iya bukatunka ne sannan yana da wani tsari da ya yi na cewa gwargwadon yawan girman familin ku gwargwadon yawan abin da za a baku don haka allocation ɗinku ku za ku zo da raƙumin da za ku ɗauka ba za ka ɗauki sama da abin da raƙumin ka zai iya ɗauka ba shine kai laba'i don haka sai ku turo wakilanku sai su zo a yi interview a yi bincike in an tabbatar to sai ya approving ya yi signing sai a ɗauka sai a baku akwai yara matasa da ya ɗauka masu aiki 'yan lodi wanda za a tsora shi kenan sai a sallame ka to duk abin da ake yi din nan abin yana hannunsa ne shi yake approving don haka sai ka je ka gan shi fadakalu alaihi sai suka nemi iso za su je su gan shi fa'arafahu suna shiga sai gane su ya zai ba zai gane su ba wa kum lahu munkirun amma su ba za su gane shi ba kuma kun san abin da yasa ba za su gane shi ba duniya ta samu ana cikin daula hutu ya zauna jikinsa ya canza saje ya kwanta ba za su gane shi ba wahum lahu munkirun ai wahum la hu, ba ta gane shi to annabi yusuf alayhi salam kamar da zamu ji a gaba ta yaki ya nuna sai za su da hira ku kuma daga ina kuke ku ba yan garin nan bane wa za mu kuma muna bayar da kayan abinci wa waɗanda ba yan ƙasa ba a ai ranka daɗe mun samu labari ne cewa ana taimako mu kuma muna cikin wahala wallahi a cece mu babanmu dattijo ne mu mutun nan da ka gan mu nan ga muna muna da yawa har kaya nawa kuke so mu baku wallahi muna so a bamu kaya goma na kowa a ba za ku samu wannan ba wallahi a taimaka mana hakan ma za mu lallaba ne ba mu kaɗai ba ne ma akwai wani a gida waye wani suka ce akwai ɗan mu a gida to ya ba ku zo da shi ba za ku zo ku kadai ba gaskiya kuke yi ba wasu suka ce sai fara ma ce musu kai ni na ganin ku spice ne ma ku yan leken asiri ne ku ga mu gaskiya ku suwaye suka ce kaji kaji kaji kaji ce ha to in ku sha ɗaya ne na ga duk kuna kama da juna ina ɗayan suka ce shi an bar shi a gida a ba ku da gaskiya me yasa bai zo ba a ai babanmu ya rike shi ne saboda babanmu yana son sa o oh, ku ba a son ku ne ha ai dama asali ma mu sha biyu ne to ina ɗayan ya mutu kamar yaya ya je kura ta cinye shi ya bata wa ne kuma ba san sa ba ranka dai a taimake mu kawai a bar tone tone ina ai sai na ji kwakwaf shi ya samu cikakken labarin gida yanzu ya ji cewa baba lafiya mama lafiya sannan ya ji cewa ɗan uwansa yana nan sannan ya ji cewa ashe wancan ɗan uwan yanzu baba ya riƙe shi a matsayin madadi shi ne wanda yake riƙe da shi yana ɗan samun sauƙi tun da ba Yusuf sai ji hankalinsa ya kwanta ya ji nutsuwa sai ce to zan duba ku ajiye takardun ku a nan ku je a ji a ba su masauki su je su zauna su huta sai zuwa gobe zan sake duba zan sake ganin ku shine sai ba su masauki aka musu goma na arziki su ma suka ɗosana daga arziki suka ce arziki washe gari ya yi an goge wuya sai ke a sake dawo da su an dawo da su ya ce to na duba na gani cewa kun cancanta za a yi muku kuma za a baku muna godiya ranka da ɗaya mai ba ru نعم ألا ترون أني أوفي وأنا خير نعم فإن لم تأتوني فلا بين لكم عندي ولا تقربون Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, Walamma jahazahun bi jahazihim, yayin da ya sa aka gama loda musu kayansu, aka gama haɗa musu kayayyakinsu, kala su ne bi akin lakon min abiku, sai ce da su, ina ɗan nan naku da kuke faɗa, wanda kuka ce yana gidan nan nan gaba in za ku dawo ku dawo tare da shi ku zo mun da ɗan uwanku na wajen babanku ala tarauna an ni ufir kayil ashe ku ba ku ga cewa ina cika mudu ba ba ku ga yadda na cika muku kaya ba ku ba ɗan ƙasa ba na taimake ku na cika muku kaya to sharaɗin da zan gane ku masu gaskiya ne ba wayo kuke so ku mana ba to ku zo da ɗayan mu. wa ana khairul munzilin kuma ba ku ga cewa ni ne mafificin masu saukan baki ba ba ku ga kayan arziki da aka yi muku da kyautatawa da aka yi muku ba an karɓi kuɗinku ba a karɓa ba an muku gori ba a mana ba mun san ku ba ku san mu ba an yi muku alheri goma na arziki ba tare da kuɗinku ba ba tare da komai ba don haka in za ku dawo ku zo mun da ɗan uwanku shi ne walan ma jahazahun bi jahazihi jahaz ko kuma jihaz duka ma'anarta shi ne ma ya haju ilaihil musafir safari duk abin da mutum zai tattara na kimtsin shirin tafiya kayayyakin da kake bukata shi ne ma'anar jihaz da aka shirya musu kayan tafiyarsu shi ne jahazahun bi jahazihi bimana falamma hayya alahum ma ma ja'u li talabihi wa huwa ta'am abincin da suka zo ne ma an gama musu lodi an gama hada komi sai kira su kafin ya sallame su qala sai ce da su ituni bi akhil lakum min abikum inda za ku sace dawa to ku zo mun da dan uwanku min jihati abikum wanda kuka ce kun hada uba din nan ya za ku zo da dan uwa dai ba za ku zo mun da dayan ba ana fahimta ala tarawna anni ufil kai shin ku ba ku ba ku zama shaida cewa ina cika mudu ina da adalci ba wa ana khairul munzilin ai wa ana khairul kuma ni ne mafificin masu karban baki waɗanda ban sani ba ma na ba su makauki haka tunda kun ga muna kyautatawa ku zo mun da dan uwanku hikimar da ya musu ita ce kamar yadda ibnu ashur ya ce kai ne zaka fahimta daga cikin siyakin tunda har ya ce da su ku zo mun da dan uwanku wajen baban babanku kaga hira ce ta jasu an yi hira tsakaninsa da su ya samu labarin gida tsaf sannan su da kansu sun faɗi cewa ɗan uwan sun bar shi a gida sai musu wayon da zai nuna musu cewa yanzu su abin zargi ne suna so su yi cewa cewa ne kawai su karɓi kaya su ce a wani ma ka nan gaba kar su zo masa da wannan su zo da ɗan uwan kafin ya karɓa ko kuma ma ya ce tun da kun ce kuna da ɗan uwa ta wurin uba za ku je ku cinye ku hana shi ne ko a'a za mu bashi to in kun zo zawa ku zo da shi ya karɓi nasa ana fahimta ko fa in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi idan ba ku zo mun da shi ba fa to ba za ku sake samun awo a wuri na ba wala taqrabu kuma kar ba ku kusance ni qalu sai suka ce sanurawidu anhu abahu za mu je mu yi fama da babansa za mu je mu rara shi babansa don wannan babbar magana ce wa inna la fa'ilun muna tabbatar maka za mu iya kokarin mu za mu aikata hakan za mu zo maka da kai ka ce ya ce da su ku zo da ɗan ƙonku sai suka ce to zai yiwu ko ya a to ko dai ba ku da gaskiya ne a muna da gaskiya sanurawi da anhu abahu za mu rarrashi babansa akan ya je ba mu shi o dama akwai wata matsala ne tsakaninku da baban a ba komi wa inna la fa'ilun za mu zo da shi kawai kun gane maganar eh za mu zo da shi a bar maganar ba komi za mu zo da shi sanurawidu anhu abahu ai sanuhawilu talabahu min abihi za mu yi ta kokari akan babansa yarda ya ba mu shi wa inna la fa'ilun mun maka alkawari sai mun yi haka shi kuma yace da su fa in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi in kun zama za ku zo shi ba kar ma ku ce za ku zo nan yanzu ya zama dole kenan sai an zo da shi ana fahimta ko to bai faru gaba وقال لفتيانه وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رمالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم وقال الرجال اجعلوا بضاعتهم في جمالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون نعم فلما رجعوا إلى

Iji alubi a tahun fere halihi kayan da suka zo da shi ku mayar musu da kayansu, wanda shi ne farashin sayan kayan abincin nan ku mayar musu cikin buhunansu, ku ɗaure musu la'allahum ya'rifunaha idza raja'u ila ahlihi. domin in sun koma gida su gane cewa an dawo musu da kayansu su la'allahum yarji'un domin hakan ya sa su su dawo falamma raja'u ila abihi Allah yake yayin da suka dawo zuwa wurin babansu qalu babban labarin su shine ya abana ya babanmu muni aminnal kai an hana mu samun awon abinci fa nan gaba fa arsil ma'ana afana doka in za mu koma fa sai dai ka sake aika mu tare da ɗan uwanmu naktal da shi za mu je mu yi au wa inna lahu hafizu mun maka alkawari cewa za mu kiyaye shi Allah maɗaukakin sarki ya ce annabi Yusufu alaihi salam a yayin da su ba su sani ba tuntunin dama da aka zo wajen jahadahun bi jihazihim sai ya gaya wa yaransa masu yin aikin haɗa maka lodi a tara maka naka a ƙirga, a yi lissafi an sa kayan wane so su yi bayani a wurinsa cewa an gama sai ce ina kayan da suka zo da shi na saye ɗin nan wanda ya nuna cewa yadda ake yi shi ne ba kawai za ka zo a banza ne a baka ba za ka zo gwamnati da wani abu wanda za ka bayar a madadin kai kuma a baka abinci duk abin da kake da shi na kaya wanda gwamnati kuma za ta iya amfani da shi ta wani abu to kai kuma sai ka kawo sai a baka abinci saboda ba abin da ɗan adam ke bukata kamar abinci a lokacin to haka duk abin da kake da shi kadara ne sai ka kawo sai a baka abinci shine ma'anan bida'a don albida'a shine ma yu'addu min al-amwali wal amti'ati lit-tijara duk abin da aka tanadar domin sayarwa na kaya to sun zo da kaya in ka zo kana da kayan sawa kana da dabbobi kana da duk abin da kake da shi sai ka kawo sai a baka kayan kayan abinci to shine sai yace da su kayan da suka zo da shi din nan ku dura musu kayan su a cikin buhu kar su gane sannan ku sa musu abincin ku rufe sai su tafi in sun je sun bude kayan su za su ga kayan su ya dawo wanda da shi ya kamata su biya don su sayi abincin sai su ga an dawo musu da shi ana fahimta ko shine ij'alu bida'atahum fi rihalihim fi rihalihim rihal jam'i ne na ar-rahil kuma shine abin nan abin nan ma yudau alal ba'i duk abin da ake dorawa na kayan na kaya akan akan akan raƙumi shi yasa ake kiran raƙumi ma da kansa ar saboda ana dora masa kaya akai ayi tafiya to shine yace a cikin wannan kayan nasu ku tura musu duk abin da suka zo da shi ku ɗinke sai ku mayar sai suka yi haka ya ce na yi haka ne la'allahum ya arifu na haɗe da rajahu ila ahlihi ina so ne in sun je za su gane amma sai sun koma gida su gane la'allahum yarji'un saboda hakan ya sa su sake dawa don in sun ga kayan ina da tabbacin ba za su riƙe ba za su ce a'a mu da aka amince mana kuma gashi mun manta da kayan gwamnati ashe ba mu bayar ba za su yi sauri su ce za su dawo da shi ibn kathir ya ce nan akwai itimali ɗayan uku ko dai ya zama ma'anarsa shine shi annabi yusuf ya yi haka ne saboda ya san su cewa duk da wancan halin nasu amma fa suna da ɗan tsini saboda sun samu tarbiya a wurin babansu ba taɓa kayan wani don haka sun je su biya kuɗi kamar kai ne ka je ciniki ka je ka biya kuɗi sai ka dawo sai ka ga ashe ɗari biyar ɗin mai shago da ka kai kaya ashe ba ka biya shi ba da haka kaga ka yi sauri ai inda kai mai hankali ne ka kai masa ka ci a da ka ko mutum an yi abu sai baka bashi canji ba sai a tsaya ga canjin ka don haka ya san dole za su dawo don su zo kawowa wannan zai sa su koda sun je su dawo da wuri don ya shaku ya zaku akan ya ga ɗan uwansa ya san kuma an zo dawowa za a zo masa da shi in ba haka ba sai an cinye wannan abincin ba za a dawo da wuri ba ɗaya kenan ya ce itimali na biyu shine ya yi haka ne saboda idan suka je suka ga har ya dawo musu da kayan ana fahimta ko za su ce wannan kayan tun da dai an dawo da shi to ya kamata a ce wato idan za su je tsari na gaba to su ɗauko su kawo su ce lokacin da aka mayar mana kan an mayar mana a kan an ba mu kyauta ne ko kuma in kuskure ne an manta ne to gashi idan kuma wato an mayar mana ne an ba mu kyauta ne to shi kuma gashi a karɓa sai a ƙara mana wani to wannan dai duk abin da zai sa su dai sai sun sake dawowa ne ana fahimta ko itimali na uku akan wannan shine ya yi haka ne saboda ba zai taɓa karɓar kuɗin babansa akan ciyar da gidan babansa ba yanzu shine minista za a ciyar da abincin gidansu kuma ya karɓi kuɗin gidansu ha abin ba bai yi ba shi yasa ya kawai don a mayar da kuɗin saboda in sun zo dawowa su rike wancan sai sake dawowa in sun ga cewa ya musu wannan kirki da mutunci bai karɓi kuɗin su ba to za su samu damar da nan gaba za su sake dawowa free ba tare da suna jin wata shakka ba sai a yi sauri a ɗauko ɗan uwansa ana fahimta waɗannan dalilai guda uku kowane ɗaya daga cikin su zai iya shiga don haka sun koma Allah ya ce da suka koma raja'u ila abihim suka koma wurin babansu sai suka ce baban su muni abin kai. an hila da wa bainar kail fil mustaqbal an ce fa ba za a sake bamu wani awo ba kuma kaga kuma yunwan nan ba a sanar da za ta kare ba za ka baba gara a shirya kaga dai ba inda ake samun tsiro ba ruwa ko digo daya ruwan sama ya yanke Ba ka lallai dole mu kyautata alaƙa tsakaninmu da wancan da wancan mai gida ya ce ba za a sake bawon ba saboda mun gaya masa akwai ɗan mu. ana fahimta sai suka ce fa'arsilhu ai fa'arsil ma'ana a kana nakta ka tura mu tare da ɗan uwanmu mu je mu yi au wannan ya yi daidai da arsilhu ma'ana jadal sannan suka sake cewa inna lahu lahafizuna kuma tabbas mu za mu kiyaye shi kun yarda da wannan maganar mai baban ya ce musu قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير نافقا وهو أرحم Allah maɗaukakin sarki ya ce kala sai baban ya ce da su hal amanukum alaihi yanzu shi zan amince muku a kan wannan yaro illa kama amintukum ala akhihi min qabl sai dai in kawai zan amince muku irin yadda na amince muku akan ɗan uwansa a baya fallahu khairun hafiza Allah shi shine mafificin mai kiyayewa wa huwa arhamur rahimin kuma shi ne mafi jin kan masu jin kai walamma a mata'ahum yayin da suka buɗe kayansu, ka kaga maganar aka fara kenan su dama kullum in sun zo breaking news ne da wasu ba ba ka ce an gama to shi yanzu an zo kuma za a buɗe. rubi za a tafi ruddat ilaihi. sai suka samu kayansu an sake dawo musu da shi Kalu sai suka ce baba ga wani ƙarin shaidan ma ya abana ya baba ma nabji me muke nema ne wani irin alheri ne a duniyar nan ba mu gani ba hadhihi bid'atuna ruddat ilaina kaga kayan namu ma an dawo mana da shi kai wannan mutum akwai kirki baba kaga kirkin mutumin nan kuwa ai baba kawai ka saki yaron wallahi mutuncin mutumin nan ya isa bid'atuna ruddat ilaina an dawo mana da kayan mu wa namiru ahlana sake mu saki yaron nan mu tafi tare da shi mu samo kayan abinci ma iyalanmu a wadace ba ma ɗan kaɗan irin wannan ba wa a kana mu kiyaye dan uwanmu wa nazadu kalaba'i kuma mu ƙaro wato awo na raƙumi guda ya zama an sake samun extra kuma ba baya ana bukatar extra zalika kailun yasir wannan awo ne mai sauki a wurin wannan mutum mai wannan mutum mai adalci muna zuwa ya gan shi mai sauƙi ne shi a daɗa ƙara mana shi ne zalika kainul yasir Allah maɗaukakin sarki ya ce sun zo sun buɗe kayansu sai suka samu cewa wannan kayan annabi yusuf da ya sa aka ajiye a ciki to manufar da ta sa ɗin ya sa ya hakan gashi ta cimma sai suka ce da shi ma na bugi ai ma za na tsoro aw kafin nan tukunne ce hal amanu kuma alaihi illa kama amintu kuma ala akhihi min qabl wannan istifham ne inkari ko in ka tashi akan istifham din ko kuma ya zama ba istifham bane an gane ko kuma kace istifham ne amma ta kariri ai ba wani amince muku da zan yi da shi sai dai irin yanda na muku akan dan uwansa shikenan ni na dogara ga Allah sallahu khairul hafiza oho in kun je ku yi don kanku in kun yi mummuna don kanku irin yadda na muku akan dan uwansa haka zan sake muku saboda in kuka matsa akan abu ku dole sai an yi illa kama amintu kuma ala akhihi min qabl sai dai irin abin da ne akan dan uwansa sai zama istisna nan munqati ne bi ma'ana lakin kama amintu kuma ala akhihi min qabl irin yadda na muku akan dan uwansa gashi ku dauka ku tafi amma ni ba haka dai na yake so ba kamar na wancan ne la yahzununi an tazhabu bihi amma kuma fallahu khairun hasiba kamar yadda a can ya ce wallahu almusta'anu ala ma tasifun sai ce Allah shine mafificin masu kiyayewa akwai qira'ar fallahu khairun hafiza akwai qira'ar fallahu khairun hifza ya zama fallahu khairun hifza ya zama tamyiz ne fallahu khairun hafiza kuma ya zama hal ne duka mansub haka a wajen qira'ar can da mun karanta wa qala li fityanihi da kuma wa ƙala lifitiyatihi kira'ar jumhur wa ƙala lifitiyatihi wannan kira'ar wa ƙala lifitiyanihi duka ma'anar ɗaya ce matasa jam'i alfata matashi in suna da yawa sai a ce alfitiyan ko a ce alfitiya an gani kamar yadda Allah ce innahum fitiyatul amanu bi rabbihim kaga fitiya ne sai anan ma wata kira'a sai ta ce wa qala li fitiyatihi nan kuma wata kira'ar wa qala fitiya fitiyanihi duka ma'anar ɗaya ce idan kuma ka ce istifham ne inkari sai zama ma'anarta shi ne abun nan kaifa amanu kuma alai hal amanu kuma alai kuna tsammani yanzu zan amince muku akan shi illa kama amintu kuma ala akhihi min qabl kuna tsammani za a sake irin abun da aka yi da ne in sake amince muku irin abun da nayi akan dan uwansa a baya ku cuce ni fallahu khairun hafiza Allah shine mai kiyayewa ba zan yadda ba zan ba ku shi ba ana fahimta sai zama duka ma'ana guda biyu idan wancan ne ga ma'anarsa idan wannan ne don haka suna ƙoƙarin su ƙara tabbatar masa ya yarda shi ne sai suka ce masa ya abana ma na bari baba wai mai muke so ne wai mai kake so ne mu nuna maka sama da wannan ka gani kayan ba gashi an dawo mana da shi ba amma karɓa ba wa namiru ahlana ai wa najlibu ta'ama li ahlina mu sake ƙaro kayan abinci wa iyalanmu almira an gani shi ne mayu jahazu mina fa'amilin safar kayan abincin da aka tara don a yi tafiya da shi ne almira kamar yadda muka ce jahaz shi kuma kayan da aka tara don yin tafiya ba dole sai kayan abinci ba amma an ce almira to abin da aka tara na abinci wanda za a yi exporting ɗinsa ne almira ana fahimta don haka shi ne suka ce mu je mu sake kawo kayan abinci mu wadatar da gidan na iyalai su samu abinci Shi ne wa namiru ahlan wa a akana kuma dan uwan mu zamu kiyaye shi a tafi lafiya a dawo lafiya baba wa nazadu kaila ba'ir kuma mu ƙara awo guda saboda duk mutum ɗaya in ya je akwai awon raƙumi guda to kaga mun je mun samu awo goma in ya je za a samu sha ɗaya kuma ƙarin arziki ne ya kamata ka fahimta baba ذلك كيل يسير أي ذلك كيل يسير عند هذا العزيز العدل وأن شغبان عدل شي منا زوا بولين سدك كذا أبن ده زمان شكين سوكي ما يشى مسنه قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني مصدقا من الله لتأتونني به لتأتونني به ubangiji maɗaukakin sarki ya ce ƙala nan ursilahu ma'akum ya ce ni ba zan taɓa aika shi tare da ku ba hatta tuni mausikan min Allah har sai kun ɗaukan mun alkawari tsakaninku da Allah la ta'tunani bihi cewa tabbas za ku zo mun da wannan yaro illa an yuhata bikum sai dai in wani abu ya ritsa da ku sai dai in wani abu na masifa ya ritsa da ku gaba daya falamma a sai dai in ku dawo duk sai dai in dukan ku ba ku dawo ba amma ku dawo a ce ba daya ba zan sake yarda da wannan ba falamma atawhu mawtiqahum sai suka ce baba wannan ai mai sauki ne duk mu zo mu rarrafe. suka rantse na rantse da Allah na ɗauki alkawari tsakanina da Allah za mu dawo za mu yaro nan kuma za mu dawo da shi kuma daga gaske suke yi falamma atawhu mawtiqahum yayin da suka ɗauka masa alkawarin su qala sai ce Allahu alama na naqulu wakil Allah shine wakili a tsakanina da ku na dogara ga Allah Allah shine shaida maza a kama hanya to shine ma'anar ya ce da su lan ursilahu ma'akum bi ma'ana lan ab'athahu ma'akum ba zan sa ya tafi tare da ku ba a sake irin na da ba zan yarda da wannan bayan yanzu hatta tuni mawsiqan min Allah har sai kun ɗaukan mun alkawari tsakaninku da Allah ku yi rantsuwa kuma ku ce Allah da amanarta da alkawarinsa ne za ku ɗauki wannan yaro sai zama in guga je kuka bata to kun ta kun yi violation inna na Allah ne ku kuma jira abin da Allah zai yi kaga wannan babban magana ce ya ce yanzu ba dabara ta ba ba karfi na bane da Allah za a yi wallahu ala ma naqulu wakili Allah shine wakili tsakanina da ku kun yarda mun yarda yanzu ya yarda kuma an shirya za a tafi to amma mu ba za mu bari a tafi ba sai mun karanta fa'idoji fa'ida ta farko ita ce Allah madaukakin sarki ya ce wa a ikhwatu yusufa ɗan uwan annabi yusuf sun zo wato da za mu gane a nan shine wannan rayuwar baka sani ba Allah yana iya sanya rayuwarka a hannun wanda kai kuma ka nemi mutuwarsa ma'anar wannan shine ka yi taka tsantsan wajen neman ganin ka ga bayan wani don ta yiwu a garin haka za ka ga bayan kanka da kanka yanzu zuwansu sun zo neman ne, sun zo neman abin rayuwa in babu abinci mai za su yi mutuwa za su yi a wurin wa suka samu wanda suka nemi su kashe shi inda sun kashe shi dawa suka kashe kansu suka kashe shi ya sa ɗan adam in ka gan shi ka san me amfanin da zai maka ba a nan gaba ka bar kowa yi rayuwarsa garin neman taba wani wallahi kanka za ka taba kamar yadda bahaushe ce hasada ga mai rabo taki da suka nemi taba shi sun ci nasara ba su ci ba yanzu nan gaba irin nadamar da za su yi in suka gane cewa shi ne wannan shi ya cece su sun zo har suna cewa zalika kai suna gadara da shi za mu ciyar da iyalanmu wani miro ahlana kuma a wurin mutumin da suka nemi su kashe shi yanzu a filin gidansu su ma sun yi aure suna da mata suna da 'ya'ya duk shine yanzu ya zo zai rike su inda ba don shi ba duk haka za su mutu shi yasa wanda ka ne kai wa mugunta sai kaga Allah ya sa ashe ka kuma a hannunsa za ka kare kai hatara akan mugunta wa mutane fa'ida ta gaba ita ce Allah ya ce falamma jahadahum walamma jahadahum bi jahadi shi ko da suka zo sai ya loda musu kayansu wannan shi ne rama mugunta da ne da alheri idan kai ɗa na gari ne idan mutum mabukaci ne ba ruwanka da binciken me ya mutumin da yake neman cin afarka yake neman makawane ne ya takura ka ya hana ka inda ya zama abin tausayi to ka ji tausayinsa saboda ɗan adam taka ka manta da gabar da take tsakaninku ka manta da adawa ka manta da wacece duk abin da ke tsakaninka da wane in dai ya zama Allah sarki to ka ji tausayinsa shi yasa da suka zo suka zama abin tausayi inda ya ga dama ya ce ya kore su tun a lokacin ya ce fala kai lalakum indi al yau yau ba abin da za ku samu a wanda ya ba su a kasar sarki ma fa yana ce masa innaka al yawma ladaina makinun amin ballantana wani in yace a lokacin duk a daure su a tsire su za a yi ko ba za a yi ba wallahi in yace duka a yi musu fata a kulu tsairu min ra'asi abinda aka yi wa wancan mutumin har sun tsaye su cikin cikin su haka za a yi amma sai yace a bar su a ba su masauki su kwana ya yi hira da su suka ci suka sha suka koshi kuma aka musu lodi suka tafi ka gane manya haka suke idan zuciyarka tana da faɗi baka da riko duk abin da mutum ya maka in ya zo ya nemi taimakonka ya zama ya kaskantar da kanka, ba shi kawai abin duniya ne ana fahimta ko fa'ida ta gaba ita ce saboda a kan wannan ne Allah maɗaukacin sarki ce wala ya tali ulul fadli minkum wa sa'a an utu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah Allah ya ce kada mutane masu falala masu daraja su yanke abin da suke yi wa alheri wa mabukata saboda sun musu laifi yace ka yafe ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku ba so Allah ya yafe muku ne wannan shine girma da daraja fa'ida ta gaba ita ce shugaba kamar yadda ibnu ashur ya faɗa ana sai zama yana da sa ido in ka bayar a raba ka tashi ka je ka tabbatar an raba ko ba a raba ba ka bayar da kayan agaji ka bayar da kayan taimako ka bayar da kayan kai kuma kana zaune a ofis to kana ta shan AC an yi approving din kaza a kawai gari kaza a kawai unguwa kaza a kawai suwa ne to waɗanda ba su zo sun karɓa kana da tabbacin zai je ko ba zai je ba to sai ka tashi wannan shine shugabanci shine wahalar da yake ciki annabi yusuf alaihi salam duk wanda ya zo suka zo ya ba su approval dakalu alaihi sun zo ya riga yayi kuma ya ce wa yaransa su yi ya tabbatar kuma za su yi fa amma ya ce musu wa ana khairu ya ce an ni ufil kaila ni nake cikawa kuma jahazahum bi jahazin shi yake sa ido da kansa a ba wa waɗancan an gama an gama haka yake yi duk inda za ka yi shugabanci ba supervision ba sa ido wallahi ba za ka yi nasara ba kuma aikin shugaba ba shine ya zauna a ofis ko ya kwanta ya tabbaci inda aka tsora maka wannan amana to duk wanda ka bashi ka je ka gani cewa ya kai ko bai kai ba kuma waɗanda ka ba su ka je ka tam wanda ka ce a ba su ka je ka yi bincike ka gani cewa shin yana isa zuwa gare su saboda ba kowa ne mai amana ba babban abin da yake damun shugabanni a Najeriya ke da kasashen mu na Afirka da yawa daga cikin su za su rubuta su yi approval a ce ayi kaza ayi kaza ayi kaza amma in sun yi suna gani sun gama to kuma wallahi in aka zo su Allah zai tambaya saboda in dai ka bayar kai ka dauka ka gama kenan ai ba yanda za a yi ka ce kawai ka bayar ka je ka kwanta kuma ka ce mutum ba kai ba ne ka ce zai je yanda kake so ko da zai je ya yi daidai ɗin a kwanda ya je zai iya ko da ba zai ci amana ba zai je ya kuskure ya kai wanda ba shi ya dace ba Ba ka dole ka je ka sa ido ballantana kuma haɗinci shi yake da yawa fa'ida ta hudu ita ce wajibi ne wato a kula da wannan wajen cika mudu da kuma cika awo kuma gwamnati dole ta rika sa ido akan masu yin awo shi yasa yace util kaila yana sawa ya gaskiya tabbatar da cewa an cika wajibi ne akan hukuma ta tabbatar tana sa ido akan awon mutane awo na sikeli wanda ake auna duk abu mai nauyi da awo na mudu wanda ake auna abu hatsi da kuma awo na lita wanda ake auna mai duk dole ne hukumomi su rinka sa ido saboda in ba haka ba in aka bar mutane ba za su taɓa yin daidai ba to dole gwamnati rinka sa ido akan wannan ana cikawa shi yasa yake kufir kaila ni fa ina cikawa kuma akan idon sa ake yi fa'ida ta gaba ita ce mun koyi yanda ake saukan baki a musulunci waɗanda ba ka son su waɗanda ba na kirki ba ma ballantana mutane masu daraja shi sa ce ana khairul muzuli ni ina kyautata wa kowa ma shi sa muka karanta a karatun bara dangane da annabi ibrahim al'ataka hadithu baiti ibrahim al-bukrami a cikin ayar a cikin ayoyin cikin suratul hud da suke magana akan bakin annabi ibrahim da suka zo wanda kuma suka je wajen annabi lut alaihi salam mun faɗi fa'idoji da suke da alaka da saukar bako a musulunci don ka saukan bako in dai bakonka ne wajibi ne da kuma kyautata masa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu fa'ida ta gaba ita ce ita ce ta shida mun ji yadda wato annabi yusuf alaihi salam yake da siyasa wato ta nuna kwarewa saboda in kai kana da shugabanci kuma baka iya siyasa ta magana da zaka iya kwasan information a wurin mutum ba ka samu bayanin da zai maka amfani yanzu sun zo su ba su gane shi ba shi ya gane su amma duk bayanin da yake so ya samu ya kwasa a wurin su ta inda su ba su sani ba ya samu labarin ɗan uwansa ya samu labarin wane ne ya samu labarin gidansu duk wannan abu amma su duk ba sani ba amma ya zauna ya yi ta hira da su amma bai saki bakinsa ya yi abin da zai sa su gane a dama ka san garinmu ne ya bar su su duk suka yi don haka ana so duk mutumin da yake shugabanci ya zama yana da intelligence ta yadda in yana magana da kai shi zai kwasa ta ba za ka iya gane me yake ransa ba <clears throat> shugaba ke fa'ida ta gaba ita ce da Allah ya ce fa'arafahum ya gane su wannan ya nuna yanda duk wanda ka cuce shi wallahi ba zai taɓa mantawa da kai ba kai za ka iya mantawa ba ka cuci wani kai ka manta ka je ka kwanta in ma ya manta uwar ya ba za ta taɓa mantawa ba don haka wanda aka cuce shi ya sani shi yasa suna zuwa fa arafa shi ya gane su su da yake su suka cuce shi wa hum lahu munkirun su ba za su gane shi ba fa'ida ta gaba da Allah ya ce wa hum lahu munkirun <clears throat> su ba su gane shi ba wato yana ya nuna cewa zaka iya kai ma fa ka taɓa cutar wani da yanzu ka manta kuma kuna haɗuwa da shi yana ganin ka ne kawai shi yasa ake neman ka rinka samun yadda za ka yi sulhu da neman yafiya a wurin mutane da yawa duk wanda ka taɓa zama da shi ka nemi ku rabu ya yafe maka kafin a rabu saboda za ku zo a haɗu ka cuce shi fa arafa hum wa hum lahu munkirun shi ya gane sai kuma ka manta ana fahimta don haka ka rinka neman yafiya a wurin mutanen da kake tsammani ka cuce su tun ba a zo daga baya su ganka Allah ya isan da ya maka da in kuka sake haduwa kai ba kai baka gane shi ba zai iya ƙara danna wata Allah ya isan fa'ida ta gaba ita ce da yace ala tarawna anni ufil kaila ya nuna musu kyautatawa shine targi yace musu ni ba ganna da kyautata muzu ba ba ganna to kan baki ba wannan albishir ne ko daga baya kuma fa sai ya nuna kuma shugabanci ya ce idan ba ku zo da shi ba to kar ma ku sake zuwa nan kaga da jan hankali ne da rarrashi daga baya kuma fa dakewa ne da nuna oda da nuna authority haka ake so shugaba ya zama akwai lokacin da zai ɗan yi wasa akwai kuma lokacin da zai dake akwai lokacin da zai gaya muku magana mai daɗi ku yi tafi akwai kuma lokacin da dole zai sa doka kuma dole a bi idan shugaba ya zama duk abin da yake so sai abin da ake so kadai mai daɗi mai daɗi mai daɗi to ba za ka iya shugabanci ba kamar likita ne ya ce in zai maka allura zaka ji zafi sai ta a fasa kawai bari baka kwaya bara maka allura ba tunda baka so an zo za a yi operation sai an yi operation sai an tsaga ciki a bar shi kawai a bashi kwaya ya sha za a iya jinya da wannan akwai abin da dole sai an maka ko za a maka rauni saboda a baka lafiya ana fahimta to haka shugaba ake so ya zama akwai wurin zafi akwai wurin sanyi fa'ida ta goma ita ce da ya ce wa ƙalar lifitiyanihi ya ce wa matasa masu masa aiki ashe ya nuna ana bukata a jawo matasa a tafi tare da su duk wanda yake so ya ci nasara a cikin harkarsa ta mulki da gudanarwa dole sai ya sa matasa a ciki kuma duk annabawa za ka ji tare da matasa suke shi yasa ce wa qala ya ya ce wa yara matasan nan yanzu ka ɗebo tsofi ka ce su za su yi wannan aikin fa'ida ta goma sha ɗaya da suka zo babansu ya ce hal amanu kuma alaihi shin zan amince muku a kansa wannan ya nuna cewa mumini ba a cizonsa sau biyu a rami ɗaya ya ce yanzu da an yi haka yanzu ba in kuma ai sai dai ya zama dole wannan shine ma'anar hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na Abu Hurairah a cikin Bukhari da Muslim la yuldagul mu'minu fi juhrin marratay ba a cizon mutum sau biyu a rami ɗaya an cije ka anan sai ka tashi a wurin amma ka jira a sake cizon ka wannan ba musulunci bane duk inda aka cuce ka ka bar wurin fa'ida ta goma sha biyu ita ce da suka ce wa inna hafi lahafizun za mu kiyaye shi wannan yana daga cikin kurakuran da yara daewa suke yi wa iyayensu sai su ɗauka babansu ko mamansu ba za su taɓa ganewa ba zai musu wayo alhali shi kuma baba lokaci ɗaya zai gane wancan lokacin da suka ce wa inna hafi lahafizun baban ya manta amma sun ɗauka ya manta ne sai suka sake amfani da the same phrase suka sake zuwa suka sake ce masa ka aika mana wannan shi ma za mu kiyaye shi bayan da sun yi su za su ɗauka kawai baban kafin da yawa daga cikin yara ban suna ganin baban su yana gani a wannan all dagus ne ai kansa ya riga ya je ka kawai za ka karɓa kawai kamar ku ne yanzu anan ka aika ka ce baba kuɗin makaranta ya tsare a sake bani wani abu sai turo ma dubu biyar an jima ka sake baba an ce a sai abu kaza ya sake turowa baba an sake ce kaza yana da wayo yana sane da duk abin da kake yi kuma da gaske ne da yawa daga cikin matasa da yara suna ɗauka kamar iyayensu ba su ba sa gane abubuwa ba zai gane ba ne to wallahi tallahi mun sani fa'ida ta gaba ita ce da yake waje dubi za a sun samu kayansu wannan ya nuna wato yadda a musulunci ake so ka kyautata wa ‘yan uwanka sai sake ba su kayansu suka mai da shi ana fahimta ko? duk abin da za ka kyautata wa ‘yan uwanka to karka nemi a biya ka ka yi saboda Allah kuma ka kyautata wa iyayen wa ‘yan uwanka amma zuwan Allah kana sai da kayan abinci ‘yan uwanka danginka ko gidanku su ma sai sun zo sun saya in dai har kana da shi daidai wanda zaka iya a ce kana da excess ya kamata a ce yan uwanka ba sai sun saya ba kana ɗinki yan uwanka ya kamata a ce zaka musu kyauta kana da taxi ya kamata yan uwanka ba za su biya ba duk irin wannan abun shine in dai har kai kana da shi to wanda zai fara mora shine wa yan uwanka shi yasa ya ce walamma jahazahum bi jahazihi kuma ya ce a'a wajadu bida'atahum ruddat ilayhim ya mayar musu da kayan fa'ida ta gaba ita ce da Allah ya ce bida'atahum kayan su wannan ya nuna ya halatta a yi ciniki tsakanin talaka da gwamnati shi da ka je wajen gwamnati ka saya kuma gwamnati ta sayar maka kamar yadda za a iya ciniki tsakanin ɗa da uba tsakanin uwa da ya tsakanin miji da mata ana iya ciniki tsakanin gwamnati da talaka gwamnati ce na sayarwa ne ka kawo kuɗi ga yadda aka sa sai ka saya ana fahimta fa'ida ta gaba da ya ce bai za a kayansu ya nuna ya halatta a yi trade by barter ne ka zo sayan abu da kaya kai ma a baka kaya ba kuɗi suka kawo ba bida'a suka kawo kaya suka kawo to ya halatta ka bayar da mota a baka gida ka bayar da babur a baka akuya ka bayar shi ne trade by barter ana barinta ko ka ba da kaya a baka kaya ne ake ce bai'ul mutman bil mutman wannan ya halatta a musulunci fa'ida ta goma sha shida da aka ce bida'atahum ya nuna cewa yana daga cikin dabara ta annabi yusuf a babin economy cewa karka koya wa mutane kasala na cewa za a rinka ba su kayan gwamnati kyauta a bagas ta ce ka kawo wani abu kafin a baka ai zai iya raba kyauta me zai da kayan aka kawo amma saboda kar a nuna wa talak kowa ya zai zama productive ai tun da kayan noma ne babu ba ruwan sama amma idan ku iya sana'a ku yi takalma ku yi waye gwamnati a akwai wanda su kuma suna to ka kawo sai a baka sai a baka abinci kowa ya zama productive wannan shi ne zai gina economy amma kowa ya zauna kawai sai dai gwamnati ta bashi a'a annabi yusuf ya ce bai ba a sahun kowa ya kawo wani abu sai a baka abinci fa'ida ta gaba ita ce wato da ya ce la'allakum yarji'un su sake dawowa su sake kawowa in suka gani za su dawo da shi wannan ya nuna ashe kayan gwamnati ba na banza bane duk wanda ya karbi bashi gwamnati dole ya biya la'allakum yarji'un sai ka dawo da shi ba kun ka karbi inda an ce ba shi da wallahi sai kun biya fa'ida ta goma sha takwas da ya ce wa nazadu kai laba'ir mu ƙara awo guda ɗaya na raƙumi wannan ya nuna strategy na yadda ake raba abu yanda annabi yusuf yake da hikima ba ko kana zuwa sai ka ce a baka kawai sai a baka ba gwamnati kar ta zama wannan da wautar sai an tsaya an yi dukka shi yasa in ka zo kowane mutum ɗaya sai a bashi a duba an baka naka sai ka tafi wani ma yanzu amma ba yi irin hikima ba wani sai zo ya ɗauki kaya biyu wani ya ɗauki uku shi ne za ga wasu kuma ba za su samu ba shi yasa suka ce wani zabi in muka kara mutum ɗaya za mu samu ƙarin ɗaya ashe kowa daidai nasa kawai ake bashi fa'ida ta goma sha tara da ya ce falamma atauhu mawsikahum da kuma hatta tuni mawfiqan ya nuna duk wanda baka yadda da shi ba to zaka iya cewa a tsaya ayi alkawari a rubuce a ce Allah sai ka rantse tukunna kafin a yadda ayi wannan mutane suna iya amfani da shi a wajen mu'amala na in zaka bashi bashi ko in zaka bashi aro ko in zaka bashi amana ka ce kai ba zaka yadda ba sai an yi alkawari da sunan Allah kai wani ko mata ma in zaka bashi saboda daga cikin irin mutane na yanzu da zai zo aure diyarka daga baya ka zo kai tada na sani ashe dama wannan haka zai yi ashe haka halin sa yake to tun farko ayi alkawari da shi da sunan Allah ka rubuta ka ce karan rantse da Allah ba duka ba zaji ka rantse da Allah ba cin mutunci ba hana abinci ba kaza ba kaza sai mutum ya yi irin wannan shine hatta tuni mawsiqan min Allah sannan fa'ida ta ashirin ta ƙarshe ita ce duk abin da kuka kulla na alkawari to ka dogara ga Allah duk abin da kuka yi da mutum ka ce a ce Allah a rantse a yi wane ne ka dogara ga Allah wannan dabara ba ita ce kaɗai za ta fi da ku ba duk abin da kuka yi ku mai da Allah ya zama shine wakilin ku wa kafa billahi wakila abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh